yi kira wa gwamnatocin jihohi kungiyoyi da masu hannu da shuni kansu agaza wa gwamnatin tarayya wajen inganta ilimin jami'o'i a Najeriya. A wata gidauniya da jami'ar Jos ta kafa don inganta ilimin ɗalibai ta hanyar samar da ɗakunan karatu, na'urorin gwaje-gwaje da bunƙasa wasu kwasa-kwasai a jami'ar. Dr. Muhammad Bashar Nuhu shi ne kwamishinan manyan makarantu a jihar Neja kuma ya wakilci gwamnan jihar ta Neja Ma'azu baban gida a wurin gidauniyar ya kuma ce batun ilimi haƙƙi ne na kowa da kowa. Shanin ilimi abu ne da ya shafi kowa da kowa kuma a yawan yawan eh, jama'a na kasan nan dole ne sai kowa ya zo ya haba da guduma an ka duba manyan manyan makarantu na duniya gwamnati ma bata da harka cikin bata kuɗi Dalibai da su aka yaye da kuma sauran foundation da su jama'a su suke da kamfanoni su suke eh, ba da kudaden eh, gudanar da harkokin wannan eh, jami'o'in a najeriya ne kaɗai da ƙasashe masu tasowa shine za ka ga cewa gwamnati ma tana da hannu cikin gudanar da harkokin manya-manyan makarantu domin harkan ilimi in aka ce za a barwa gwamnati to za su taɓarɓare a jihar niger mun riga mai nisa a magana harkan ilimi a yanzu haka duk wanda zai zo da maganan eh, bude jami'a za mu ma ba shi eh, ƙasa da zai gina mu kuma biya eh, diyoyi da suka shafi wannan ƙasar. To ko waɗanne matsaloli ne jami'o'in Najeriya ke ciki? Tambaya kenan da na yi wa Farfesa Onjege Wado. Babu azuzuwa na wurin da za a yi wannan kwayasuwa, Na biyu kuma kayan aiki domin kaga wurin kimiyya akwai abubuwa da dole ne a samu. to sai ga an je laboratory babu kayan aiki babu reagents babu wannan to dole ne a nema yadda domin yaro ba zai zo shiga jami'a ya ce shi ya gama kuma bai san abin da ake yi kami a cima wannan buri ba to malamin ma bamu da yawa wayanda ma suke a kasa suna gani ma guduwa za su yi. Ya za ku kwatanta wato ingancin ilimin ɗaliban da ake yayewa a jami'o'in Najeriya? E, akwai da ɗin damuwa amma ana kokari domin na san cewa a wayansu jama'o'in da ba su da malamai sosai sukan je su sami wayansu jama'o'in su yi shiri yadda wayannan maza su zo su dan koya musu yakan sa wanda muke dan fidda su suna da dan korewa eh, iya gwargwado amma inda so samu da za mu so ya fi haka Shugaban jami'ar Jos Farfesa Hayward Babale Mafuyai ya bayyana takaicinsa na ganin cewa kusan shekaru arba'in da buɗe jami'ar ta Jos har yanzu wasu sassa na jami'ar na harabar wushin gadi duk da shike jami'ar na ba da guraben karatu wa ɗalibai kusan dubu biyar a kowace shekara. Aka kadamar da wannan gidauniya domin a samu yadda za a raya a kuma bunkasa a jami'ar Jos domin a fara wasu sababbin courses courses da ake so a fara kamar na sashen noma da na injiniya da kuma na kiwon lafiyan dabbobi a cikin kaɗan kenan kuma ita gwamnati tana da ayyuka da yawa wanda ba za ta iya ta sa kudinta a wuri ɗaya ne kadai ba shi yasa akan shirya haka domin a gayyace jama'a duka su zo su tallafa ma gwamnati abinda suke yi domin mutanen kasa gaba daya su samu ilimi mai kyau wanda zai raya da kasa ko waɗansu gurabe da kuke ganin kamar ɗaiɗaikun jama'a ko kuma ƙungiyoyi za su iya sa hannu wajen inganta wato ilimin wannan jami'a a kwarai akwai su za su iya su zo su gina mana dakunan da za a yi karatu za su iya su ba mu kayan bincike ko na microscope ko na injiniya da dai duk abin da zai iya taimaka dalibai su samu karatu a yadda ya kamata Burin jami'ar ta Jos dai shine ta bunƙasa kamar ta kwararta ta Cambridge da kuma yaya ɗalibai da za su shahara ta fannoni daban-daban in har ta samu tallafi daga kamfanoni da jama'a. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.